kyautatu da aiki gari. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون waɗannan da suka ƙi zuwa jihadi za su rantse maku da Allah idan kun dawo inda suke ku muminai domin su ƙarfafa uzurorinsu na ƙarya saboda kar ku zarge su ku tsawata masu to ku ƙyale su ku fita daga harkarsu kuna masu fushi da ƙaurace masu haƙiƙa su najasa ne masu munanan zukata kuma jahannaba ce makomarsu da za su tabbata a cikin ranar alkiyama sakamakon abin da suka kasance suna aika